لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا waɗannan kafirai ba sa iya ceton junansu domin ranar babu ceto sai fa ga wanda ya ɗauki alkawari a wurin Allah mai rahama na imani da Allah da manzansa a duniya